Assalamu alaikum. A wannan bidiyon ina son zan yi bayani dalla-dalla ne yadda exactly um, um, abinda muke cewa experiencing abinda za ka yi experience before ka yi trading me yasa za mu ga mun yi appliance strategy ya ya tafi a gensin nan saboda akwai wasu abubuwa da muke mantawa wanda in inda a ce eh, duk duk strategy da kai applying dinsa exactly eh, kai applying dinsa yana aiki 100% so da ga babu wanda zai yi wannan eh, ba wanda zai kasance ba shi da kuɗi so menene strategy din da na yi applying na bayar a cikin group so na ga da dama mutane ba su san yadda za su yi using da shi ba menene ba su san yadda za su yi using da shi ba a kowane level idan suka ga support ko resistance suna yin placing order suna yin placing order suna tunanin wannan support din zai zama resistance ba za su yi placing order ko wai so bara ku ga technique din da wannan me yasa me yasa na ce ko an baka strategy in dai baka da experience ba zai ma aiki ba saboda akwai abubuwan da dole sai ka sa ido ka gani tukunna yanzu bari in koma eh, scalping strategy da na bayar na bayar da shi akan 15 minute time frame ne guys 15 minute time frame mun san da cewa karamin chat ne me yake nufi yana representing duk candle kwaya ɗaya idan ya fito duk candle kwaya ɗaya idan ya fito yana minti goma sha biyar ne ya rufe tukunna wani ya fito so yanzu say a ce kana nan kana nan kasuwa kasuwa sai ya zamanto kaga ta zo ta yi breaking wannan resistance din ta yi breaking ɗinsa sai kake expecting yanzu idan ta zo nan ai za ta yi respect za ta yi holding a tsaye Eh, tunda mun riga da mun san cewa duk inda muka samu resistance idan ya zo yi broken zai dawo center resistance din ya zama support saboda abin da nake so ku gane support and resistance kamar wani bango ne kamar bango ne inda kasuwa ta zo take jingina da shi sai ta juya ga wanda bai gane ma'anan support ba so wannan zai ƙara maka wannan eh, zai ƙara maka eh, wannan support a resistance kaman bango ne inda idan kasuwa in ta samu wannan bangon in ta zo za ta jingina da shi sai ta juya so yanzu na san akwai mutane da dama yanzu in suna nan suka ga wannan kasuwan ta yi breaking sai kuma suka ga exactly jan candle ya taho ya taho yana approaching wajen saboda sun ga wannan resistance din za su yi tunanin ai zai yi holding zai zama support a nan wanda ba haka ba ne guys kwata-kwata idan kana yin wannan daga yau ma ka daina menene dalilin da ya sa wannan mun san da cewa muna karamin time frame ne kuma direction na kasuwa abin da ka gani a babban time frame shine zai faru a karamin time frame bari mu muku misali yanzu kaman normal kana da shago a unguwa kana da shago a unguwa wanda kake irin sayar da kayan provision sai zamanto kasuwa kake zuwa kana saro kaya by the moment da aka ce eh, za ka siya buhun shuga sai zamanto an ƙara mai an ƙara mai lasi a ce an ƙara mai naira ɗari so kai mafaɗin idan ka zo saboda me kasuwanka ta ƙara maka kai ma don ka ci riba idan ka zo idan ka zo unguwa za ka ƙara kwandala ɗaya a kai wannan na ba da examples ne guys so wannan kaga da me kake la'akari da kasuwa saboda yanzu an ƙara ma kuɗi in ka zo ka ce za ka siyar akan yadda kake siya ba za ka samu riba ba so yanzu mai holding nan sai yes menene golden rules of forex shine buy low buy low sai kuma sell sell high right guys wannan shine golden rules of forex yanzu idan muka duba gabaki ɗaya in muka yi yanzu gabaki ɗaya in muka yi takin nan guys in muka yi takin nan za mu ga a ina muke muna supply area menene supply area wanda suka yi economics za su san demand and supply so wannan shine yanzu bara ku ga in yi muku abinda nake so ku gane yanzu in na muku drawing din zan yi muku drawing din shape din haka zan muku drawing din sa haka so bara mu yanzu nan muna 15 minute time frame bara mu koma 4 hour time frame ku ga dalilin da yasa dalilin da yasa wannan yake holding as a support wannan candle bai yi respecting din wannan resistance din ba so in na koma 4 hour time frame guys ku duba min a fo hour time frame dina a wani level nake a wani level nake idan kuka duba i am on a resistance level strong resistance level meaning that yanzu buying a wannan area it is risk saboda mun riga da mun san cewa a ko'ina a resistance level eh sorry um, a resistance level a nan za mu yi placing sell za mu yi placing sell amma sai a ƙaramin time frame ɗin mu shi kuma mai gwada mana mai nuna mana guys eh, bari yi zoomin ɗinsa ya nuna mana cewa mun samu resistance a nan ya zo ya yi breaking a nan meaning that zai dawo ya holding ya ƙara zama support wanda ba haka ba ne idan kana yin wannan so shine dalilin da yasa majority na ce a cikin bip group na naga suna drawing fibonacci retracement na musu bayanin cewa du ba sa drawing ɗinta exactly inda ya kamata yanzu in ka kalli normal karamin clear chart haka ina ne demand area ɗinka a idinka wannan in za ka drawing na wannan nan shine supply area ɗinka in ka duba nan shine demand area ɗinka inda kake da strong support so meaning that yanzu idan a nan za ka yi a nan shine inda idan ka ga strong support za ka yi trusting ɗinsa wanda za ka yi placing buy nan kuma idan ka ga strong resistance level a nan za ka yi placing sell saboda in general mun riga da mun san cewa a resistance ake yin sa idan ma idan ma ka samu confusion bara mu faɗa muku yadda za ka yi solving confusion ɗinka pestin yanzu lai sai a ce kana nan duga baki ɗaya nan bai fito ba guys sai ga kasuwa ta tafi sai kake expecting za ta dawo ta baka full back inda za ka yi placing order ɗinka abinda za ka yi abinda za ka yi in ka tashi yi drawing din horizontal line ɗinka inda kake expecting kasuwa ta dawo kana da resistance anan kana da expecting yanzu tun da candle na yayi broken zai zo nan yanzu respecting sai kai switching to 1 hour time frame ko 4 hour anan anan ne zaka samu exactly abin da kake nema in ka koma 4 hour chat guys ku kalla exactly kana kan resistance level meaning that you are risk idan kai placing buy a nan kana expecting wai kasuwa ta yi sama you are risk you are risking your money kana riskin na kudinka ne saboda forex is all about patience sai ka yi haƙuri ka samu set off wanda kai trusting ɗinsa ba bari in muku wani abu yanzu idan za ka yi trade sai zamanto ka ga set up da kake tunanin wannan set up ɗin watakila zai yi aiki watakila ba zai ba Jos Levitt ka rabu da shi kawai saboda me ba game ne na Mario ba wanda idan ta sama game over za ka dawo farko ka ci gaba da you are uh, in you are dealing with your money kana kana wannan ne da kudinka so that you must be take care sai ka lura da ka san abin da kake kuma koma me in dai baka san abin da ko kasuwanci ne yanzu ka je ka ce zaka shiga da kuɗi baka san ya kasuwancin yake ba you will end up in loss ka yi loss ne ga baki ɗaya na kuɗin ka so yanzu bara mu ƙara in kara komawa in ƙara muku wani misali so yanzu ga wani misalin ma'ana guys in muka ɗauka gabaki ɗaya wannan structure na candles ɗin nan structure na candles ɗin nan kalamin is going down down down down kada ku manta muna muna 50 minute time frame sai muka ga ya juya sai muke tunanin a ila mu samu inda zai mana fullback wanda zai dawo tunda za mu ga in general trend is going down festin abinda za ku yi idan baka fuskanci yadda abin yake ba just switch to um, yake da suna switch to 4 hour time frame and see your location oh yes 4 hour time frame bari muku drain wannan kusan wannan da mai mun kama yi mun kama da fimba a 4 hour time frame me fimba take take nufi duk wanda ya san fimba a haka take signing ne na market za ta yi reversing za ta yi kwana so sai kai tunanin in general sai kai tunanin a aibari kana neman fullback ne inda za ka yi placing sell ka yi placing sell kasuwa ta juya da kai wannan ma it is risky me yasa ya zama risky saboda you are on support zone guys kuma me na ce muku a support abinda za ka yi focusing akai kai buying so bara mu ga location din a full hour time frame akan me muke a shi peak breakout guys wanda peak breakout in zami analyzing dinsa daidai yake daidai yake da fimba me yasa ya zama fimba ya wannan candle yake fitowa candle na yana fitowa eh, nan ne opening price ɗinsa opening price yana closing nan ne closing price ɗinsa wannan shi kuma nan ne opening ɗinsa nan kuma closing so idan za mu yi general mu haɗe su waje ɗaya wannan wani ɗin ina ne opening price na wannan jan candle ne nan za mu ɗauko opening price mun ɗauko opening price ina ne closing price is above this one za mu wannan a haka so sai kuma ina ne end of wannan shine ba mu exactly dig strong pimba bullish pimba wannan yana mana indicating signin ne na strong reversing shine same thing wannan same thing yake da engulfing pattern wanda ina nan ina son zamu yi lessons din na price action wanda za ka yi reading na in candle ya closing me yake ma indicating so wannan shi ne da yake nufi guys wanda kuma shi ake kira peg breakout guys so yanzu kun ga level din da muke level din da muke ana wannan shi ne level din da muke we are on a support level in a support level me ya kamata ka nema just strong support wanda za ka yi placing by me yasa saboda you are in demand area you are in demand area guys mm, uh, chef this is our demand area and this is our our supply area so shi ne dalilin da yasa da wannan yanzu a nan an muka koma 15 minutes ɗinmu ba za ku ga wani yau kun ga inda na drawing kun gan shi nice so a nan i know in ka nemi eh, setup na selling a wannan area ku duba mun ku gani guys na do strong resistance ne inda ya zo ya yi testing ya yi testing ya yi testing but what of support saboda a supply area abinda yake da yake da yake holding supply area resistance ne abinda kuma yake holding demand area shine support support za ku gani su gashi su ne wannan su ne wanda suke holding supply and demand area shine support za ku ga gabaki daya is holding as a support level za ku ga duwe ya dawo ya yi testing ya yi testing ya yi testing so what up what up in kana in kana cikin nan ta alaka ne masu top ɗinka wannan is another matters guys is another matters yanzu let bari mi reading na chat in. carefully daga nan mun ga support ya zo sai kasuwa ta juya ta juya saboda a anan kana da support ya yi breaking kana tunanin zai holding a sai support ba zai ba me dalili saboda a babban time ɗinka yi wa wani support wanda kuma yanzu support ɗinnan ya fara juyawa ma so wata in ka kalla nan zaka you have a strong support level wanda ya zo, ya yi respecting ɗin support ɗin ya yi full back this is the right setup wanda ya kamata ka nema guys so ta yaya za ka identifying strong level na support shine wanda zaka ga ba support wanda in ya zo ya rinjin a haka ba ya ci gaba da tafiya a ya rinjin a haka ba irin sa ba guys support ɗin da idan ya zo zai yi pulling back zai support ko resistance wannan shine strong support so bara nuna muku irin support ɗin da nake nufi so ina nan ma ina tunanin za mu koma yin live webinar wanda a current time din za mu koma zan koma yin bayani in yi so duk mai tambaya zai iya yin tambayansa ko kuma ya wannan ko kuma eh, za mu koma yin abin live wanda za ka wannan so yanzu a nan a nan guys maka duba a babban time frame ɗinmu kun muna wani wannan ne muna supply area saboda muna da strong support level so majority problem ɗin da bari zo wajen problem ɗin da muke samu yanzu a nan abin da yake faruwa wasu za su yi tunanin wannan isai fullback sai kasuwa ta ci gaba da yin sama then yanzu na ga kasuwa ta jiyo bari in yi drawing fibonacci dina exactly exactly kan wannan daga nan zuwa nan in ce zan jira reversal wanda guys to be honest wannan ba za ta yi aiki ba in ce zan jira fullback tukuna nan zan yi placing by da juya ba zai aiki ba saboda location matters na gaya muku guys location matters amma yanzu bari in testa muku wannan Eh, wannan support ɗin ku gani kuma zan je babban time frame muku proving cewa yana right place inda ya kamata kai place on order so yanzu idan ka zo kai dragon ina da farkon trend ɗinka shine exactly nan guys shine farkon trend ɗinka wanda da ya tashi baka samu wata pullback ba sai wannan so in ka tashi za ka yi drain din Ehm, fibonacci ɗinka za ka yi dragging ɗinta ne to wannan eh, to wannan yes guys ku duba mun a wani level wannan wannan support ɗin ya yi bouncing ya yi level a 38.2 bayan nan da ya zo 50 ya yi bouncing da ya zo 61.8 ya yi bouncing guys wanda duk wa'annan su ne abin da muke nema wannan labar din duk za ku ga yayi bouncing yayi respecting din su me yasa saboda let me draw you mu koma babban time frame bari zan ɗauka shi in sa shi exactly a wannan za ku ga wannan shine exactly drain ɗin da na muku da na ce we are uh, in demand area amma ka ɗauke shi tun daga nan kawo nan right idan muka koma 4 our chat me kuka gani right gabaki ɗaya nan nan shine resistance area ɗinmu nan kuma shine eh, support area ɗinmu me yasa ya zama support bara ku ga yi muku drawing ɗinsa exactly bayan nan in kuka duba me yasa ya holding as a support in kuka duba za ku ga a nan bayan ma is holding as a support level bayan nan ya zo ya holding nan as a resistance resistance tukuna ya breaking wannan muka samu wannan bullish breakout ya zo ya zama support sannan yanzu ya dawo yana testa so still in muka duba wajen is ranging stringent market saboda muka duba um, bari in cire wannan in muka duba ga baki ɗaya kasuwan ba ta making haya high low tana tafiya ne sideway wannan yana nufin canjin direction na kasuwa amma me tunda mu scalping muke wannan bounces din na candles din nan wannan bounces din su ne abin muke catching wanda in kai offline din strategy dina exactly zai ma aiki ana so shine abinda nake son ku ƙara ganewa bari mu ƙara neman wani chat ɗin so yanzu let's go come to an a guys let me in kuka duba a majority a cikin group ina majority akwai wanda a nan za su ce za su yi trading i know that na sani kuma idan kuka duba completely completely this is my supply area guys na this is my supply area inda idan kasuwa ta zo a nan nake expecting za ta min creating support menene dalilin da yasa in muka duba it is strong support level ina 15 minute charge ne wannan ban koma 4 hour ba so nan in muka duba yanzu anan zamu ga ai tana ta yi tana ta yi akwai wanda anan za su yi tunanin si place na ba si place na ba anan kana expecting kasuwa ta juya ta zo wannan na yare support ta yi breaking ta ci gaba da dawowa ta ci gaba da taguwa za ku ga in general kasuwan ƙasa take tahowa me yasa saboda the market picture dinmu na 4 hour chart ku kalla is full in pemba wanda wannan yanzu ya neman indiketin cewa yanzu candle nan kasuwa yanzu in ta bude sai ta zo nan ta yi retesting a nan kuma sai ta yi fullback before ta yi breaking ta ci gaba da yin ƙasa ko ta yi sama so guys shi ne ba wai ina yin using ina using da shi blindly ba ne yanzu kuma in kana neman setup ɗinka yanzu a wannan da za ka yi sai ta setup ɗinka this is our beginning of the trend this is the end you see guys kun ga fibonacci retracement ta bani exact level da nake expecting kasuwa yanzu za ta zo ta yi ta yi bounces daga nan za ta yi kwana daga nan at least yanzu in na sa in na ce zan ciri profit ina zan sa shi exactly na za mu ga how many pips za ta ban za ta bani almost 28 pips guys 28 pips which is not bad so abinda nake using kenan ta yadda nake analyzing na chart so amma yanzu idan ka duba an kuka duba za ku ga ai a nan za ku ga i know wasu a nan za su yi in buy which is not not good good idea at all kai in buy a nan menene dalilin da yasa saboda market direction ga abin da take faɗawa so nan ma advice to you idan ka zo kana son kai analyzing ma ga ka dan rikirkice ka rasa ina ne strong level din wanting to do just switch za ka iya switching 4 hour ɗinka ko kuma kai switching to one hour to find your level so in ka yi finding level ɗinka a nan iya zuwa kai wannan um, ya yake da suna ka yi trading ɗinka exactly so a nan za ka iya kuma reducing in if you are not wannan still ka ƙara placing order a nan eh, in one hour chat ya ƙara bamu wani setup ɗin a nan mun samu fullback tukunna ya sama tukunna yanzu wani fullback ɗin meaning that yanzu muna expecting wannan zai zo 61.8 eh, then this 61.8 1.8 say bounces ya zo 50 daga nan tunda in general mun ga kasuwan is going up muna expecting za ta ci gaba da tafiya rising more more and more up so yanzu muna expecting na uh, let's say yes almost 21 pips so wannan haka exactly nake yin scalping dina guys haka nake scalping dina so ina fatan abubuwan da na yi bayani a nan kun ƙara da shi fasting idan ka tashi kaga irin wannan idan kana wahalan identifying na waje a smaller time frame just switch to big time frame to see your position in yi su sai ka dawo already in kai switching time, um, time frame na san anan exactly in very line ɗina haka I'm on a in, um, I'm on resistance level and kuma sannan wani abu ba ta yadda zan yi expecting na kasuwa yanzu daga nan daga nan zan za ta juya ta ci gaba da yin sama zai iya faruwa amma ba na wannan tunanin saboda idan kuka duba duk wannan resistance ɗin da ya zo ya respecting za ku ga sai ya yi fullback ya zo ya samu strong support tukunna yanzu a nan a ina muke da strong support wanda muke tunanin yanzu kasuwar nan in ta dawo za ta yi respecting ɗinsa guys in muka tashi a nan exactly bari mu ga bari mu ga kun gan shi bari in yi muku zoom in so that ku ga support ɗin da na yi relying da shi a nan ina da support a nan wanda ya zo dawo ya yi breaking ya dawo ya acting as a resistance so yanzu anan ina expecting ina expecting in yazo exactly daidai wannan week din guys zai yi bouncing zai yi bouncing ya bani almost wannan 20 pips din da nake nema tukunna zan fita daga kasuwan ban damu da wani direction kuma kasuwa ta ƙara tafiya ba so bari mu duba gbp eh, nothing good nothing good gbp aud still aud guys in muka duba shine shi ma muna expecting tunda am on wannan identifying din da nema na wannan ne na expecting the kasuwan okay wannan doesn't matter doesn't matter so so yanzu insha Allah preferring din da nake ma ina son zan koma da abin gaba ki dai life so that a nan ne zaka samu dama ma kamar tambaya ne kuma zan koma da live koyarwar ma life so that a nan za ku wannan yanzu na sa akwai mutanen da dama a nan za su ce ya suka ga strategy dina bai aiki ba so in ba ku manta ba ran juma'a an samu news sosai shine da da ne samu kaga wannan do a news candles ne ko candle yayi irin wannan mobin ne do a news news candles so wannan duba matsala ba ne za ku ga wannan ma exactly right wannan ma news candles ne so za mu ga news ya yi affecting euro euro ko kuma cat exactly so ina fatan yanzu wannan bayanin da na muku dukun gane yes yanzu kamar wannan a yana za mu yi identifying cewa supply area mu da demand yes a wannan muga euro euro cut muga tashi zamu identify supply area din mu da demand this is our supply nan kuka duba yanzu exactly in muku drawing din wannan in muka koma babban time frame is ranging is ranging market muna between support and resistance guys muna between support and resistance so bari mu koma ku gani kun gani guys wanda muna cikin eh, resistance zone wanda trading a nan gaba ki ɗaya it is too risk it is too risky guys so ya kamata ka san abinda kake yi ba wai ka zo kana wannan ba saboda abinda za ka sa a ranka yadda za ka yi making consistent profit ba wai ka ce a za ka yi trading randomly ba za ka yi forcing na kasuwa ita ka good setup lokacin da kake so duba wannan bane guys you must be patient sai ka jira saboda normal ko a kasuwa in ka je ka buɗe kanti ai sai ka jira ma ya zo ya siya wani ma sai ka samu ma biyar ya zo ma ba ku daidaita ba ya tafi right so shi ma za ka sa a ranka kamar wannan ne saboda sai ka jira ka samu good setup mai kyau wanda kake tunanin zai kawo ma profit tukuna za ka yi trading ba wai randomly za ka zo ka yi trading ba so ina fatan dai wannan bidiyon da na ya wannan sai mun haɗu a next video thank you